Allah wajen wanga ci gaba baba kai dattijo an yi ma biya ka zan abin kwarai kai ba kawa 'ya'yanka. kofar gidanka ta zama dafa ɗin gayu ɗiyarka wanga ya ja wanga ya sake wanga ya ja sai ka ga waya mutum ya ce mawai ɗiya ta yi to in kin ƙare kure gida ni kan sanyi aka yi na shige kaga soko ka shige gida ka baɗiyaka da gaye ai magana ya lalace gaye da ko tunkiya ta ne mai gaye ya ɓanna an sha kan magayu cikin tumakai tumaki babu ɗaki tumaki sun kwakwanta ga godabi nan yaka dudduka ka san gaye gashi dai gaye ba kuɗi gare ba sai baka ƙarya bai da kuɗin biya sai ƙarya saboda haka ku yi ƙoƙarin girmama ɗabi'unku na islam ku girmama sutura ku ta islam ku girmama halayyan ku ta islam ku girmama kalandunku na islam ku girmama lokutan ku na islam qul hiya mawaqitu lin wal hajj sai kuma yace وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها kuma akwai wata al'ada da Allah ya sake kausuwa a cikin siyaƙin wannan aya domin ya yi maganar haji sai idafa akan hukuncin al'adan da wasu ke ɗaukawa game da mutumin da ya ɗaura harama da aikin haji ya je aikin haji ya dawo gida wai kwanakin nan na farko haramun ne ya ce ya shiga cikin gida ta hanyar ƙofar gidan tsoron Allah ba ta nan yake ba tsoron Allah a zuciya yake saboda haka su bi ta kofar gida su shiga cikin gida wannan shine ake ce ma da'a ko kuma ibada na watul buyuta min biha mun ji wannan wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqullaha Allah yace ya ku musulmin kirki ku ji tsoron Allah duk abin da Allah bai shar'anta ba kada ku kaga shi al'adance ku mai da shi ibada ku ce ana yi ga wada ake yi wa taqullaha ku tsaya inda Allah ya tsaye da ku kullum muna bayanin tafsilin taƙawa, bi ma'ana ittiba'il awamiri na nawahi saboda haka kada mutum ya kago wata al'ada ya kago wani aikin ibada ya ce ana samun lada wa taqullaha ku ji tsoron Allah ku tsaya bakin abin da an ka tsaye da ku wa alamu ku sani fa annakum mulaqu masu haduwa kuke da hisabin Allah ko me ta dade fuwa na'am يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه قل قتال فيه كبير نأكو وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل بيانا ka gani kowa da tambayinsa kowa da irin damuwansa wanga ya zo irin tambayin shi wanga ya zo irin tambayinsa to ga wasu ko sun zo da wasu siyakin tambayoyi yes alunaka an shaharil harami qitalin fi suna ma tambayoyi da fatawa mi an labarin watanni masu alfarma yaƙi cikin su mi an matsaya tai qul qitalun fihi kabirun ka ce da su yaƙi cikin watannin nan masu alfarma matsala ce mai girma Allah bai kama ta da wasa ba. Wasaddun an sabilillahi. Allah nan makafin ka kawo wannan tukuna. Jama'a cikin wata goma sha biyu na duniya akwai wasu watanni guda hudu masu alfarma. Ku yi taka tsantsan da saɓon Allah cikinsu to wanga wata na cikinsu shine Rajab. ba a son yawan laifuffuka a cikin irin waɗannan watanni abin yana da tsanani fiye da sauran watanni don haka ya ce inna iddata shuhuri inda Allah inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara shaharar fi kitabin lahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurrum ذلك dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا na كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين abinda muke so a ciki alarama mu yi magana a kansa shine watanni a wurin Allah wata goma sha biyu ne Muharram har zuwa zulhijja min ha arba'atun hurum cikin watannin nan goma sha biyu Allah ya ce akwai waɗansu watanni guda hudu na alfarma akwai shawwal a cikinsu akwai zilka'ada a cikinsu akwai zilhijja a cikinsu akwai rajab a cikinsu waɗannan su ne watanni hudu masu alfarma a waɗansu siyaƙin bayanat kuma ana samun wasu watanni masu ƙarin alhorma ba wayanga kawai ba amma wayanga su ne arba'atul hurum amma kar ku manta ramadan yana nan da ayoyinsa yana nan da hadisansa muhimmi dai a nan ka lura cikin wata goma sha biyu karka yadda ka yi saɓon Allah cikin watannin sha biyu akwai waɗansu watanni masu alhorma karka keta alhorma Allah ka rage faɗa ba a son a yi faɗa cikin watan gana rajab ko mutum ya zage ka ba a son karama haka ba a son rikici cikin shawwal bahaushe ya ce watan karamar sallah ba a son rikici cikin zilka'ada watan da ke bima karamar sallah ba a son rikici cikin watan zilhijja in mutum ya zage ka bashi da Allah in mutum ya ci amanar ka ka kyale shi ka yahe kuma yafi amma musulunci bai son ya ganku kuna gaba ba a gaba cikin wannan wata su ne Allah ya dunkule a wata aya ya ce alhaju alhaju a ashirin ma'alumat faman fara da fi hin lalhaja falara fata wa lafi suka wa ladi da lafi alhaji kaga Allah ya sake maimaitawa ya ce alhaju a ashirin ma'alumat Aikin hajji ana bayar da shi cikin wasu watanni ma'alumat sanannu kamar shawwal zuwa zulqa'ada wato wata uku kenan a cikin su a zuwa zulhijja wata uku kenan faman fara da fihin alhajja wanda Allah ya yi baiwa ya bashi iko na ɗaukewar farali ya bashi iko na zuwa aikin haji ya ji tsoron Allah a lokutan ga watanni can a bagiren haji ko a waninsa fala rafasa in kana ɗauke da ihram harama ta niyya aikin hajji babu jima'i ko da matarka sai ka cire ihram ko ko sai ka yi tahalluli al-akbar wala fusuka babu fasikanci zina sata da sauran ire iren su wala jidala fil hajj babu tashin hankali da husuma da rikici a lokacin aikin haji wa'annan watanni ya yi magana aikin haji li'annaha akbar saboda su ne mafi girma amma ana nufin ka mutunta alfarmar watannin nan bayan watannin nan akwai ranar juma'a kada ka yadda a ranar juma'a ka zama baya wurin yawan istighfari wurin yawan salati zuwa masallaci cikin lokaci yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya wajabta mu mai imani kai wata rana in ba na manta ba Abdullahi bin Umar ya ce ya yi sauko kwarai da gaske ko shi ko a Huraira yace na so a masallaci in riga kowa don haka da ni yi wanka da wurwuri na yi alwala da wurwuri rana na fitowa kamar irin karfe takwas na sahe ya ce sai ni ce masallacin juma'a ko da ni te sahun gaba da na baya da na biyu da na uku duk sun cika da sahaba shi yana ganin shi zama number one ashe an rigaye don haka yasa kafin a ce maka goma sha ɗai sun Fika a masallaci ai shi yasa sayyidina ababakar ya taba bada juma'a tun zawali bai yi ba saboda sahaba sun kosa sun zauna an daɗe da gama sallan asuba an dawo gida an yi abin da aka an yi lalurar gida rannan juma'a ce ta musulmi ranar musulmai tun da safe an fita فخلف من بعدهم على رمى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله سبحانه وتعالى يتي ما سو البركة نتوتوا ما سو إيماني نتوتوا متانين كركي نتمتوا فخلف من بعدهم خلف sai ga wasu na baya sun biyo baya babban aikinsu in ji Allah a za'us sala tozata wa sallah wa taba'u shahawat ba su komi sai taron siyasa sai wasa kwallo sai fati wasa banza sai disco sai neman kuɗi fakat wa taba'u shahawat Allah ya ce fa sawfa yalqauna gayya tunda suka yi ma Allah ganganci za su haɗu da wuta mai tsananin kuna Allah ya kiyaye yanzu in ka samu masallatai ya mu hadda masallatan ahli sunna kana ganin mutum zaune bai aikin komi yana hira banza sha ɗaya sha biyu ƙarhe ɗaya biyu saura kwata za a yi sallah wai dai sai ya ji a ah, wala wani mu makara ya sauri ya sauri ba ba ba wanka ba a samun yin wanka kuma wankan nan wajib ne wajib ne wankan sunna ce mai ƙarfi mutum ya yi wanka kafin ya te masallaci ka sa sutura ƙwarai, ka sa turare ka yi gaye ka yi tsafta yadda ya kamata amma ga kunan masallatai yamma na juma'a suna ta mutuwa liman wata ran sai ya leko sai a ce mai ai babu jama'a ya koma ya jira kai jama'a wannan zamani shi yasa kun ka gani muna biɗa biɗa ba ta albarka ga mu mun samu Allah ya hana kwanciyar hankali yanzu ga in wani ya ce a baka miliyan goma ana son yanzu a sa masu cikin mota ka yi argungu in ka kai zuwa asuba ka ɗauka da ya wuce sulaja ya kai mararraban nan ta harko, to sai ha haka da wuta ɗora haka da wuta kila ko ɗan tsuntsu ya ɗan wulga ah, gungume <laughs> kila bai ko ga gungumen ba ya kashe kai ne Allah ne ya cire kwanciyar hankali ba don komai ba domin kun saki Allah to ko Allah ya baku ko sai ya gwada muku abin bayi da albarka da daga yanzu sai ka bari sai bayan isha'i ka tashi daga nan su ja ka yi lagos kai kadai in bacci ya dame ka daji ilorin tsakiyar daji sai ka kwaɓe kushin kawai kai kwana sai ya ishe ka ƙare uku na dare ka tashi ka da mota ka isa to yanzu gwada wa ƙeru ba mu da gwamnati ne ba mu da 'yan sanda ba mu da soja ba mu da kwastam dibi da sahi kama hanya daga nan ka ta abuja ko ka yi kaduna ga road safety wani mai bel mai haɗi wani mai bel ɗan ƙarami wani da taguwa gashi wani da hula ya tsari, wani ta karkace gehe ga sojoji ga 'yan sanda ga mobiles ga custom ga road safety ga waye-waye eh, naira ishirin ishirin ishirin ishirin ishirin ishirin ishirin muna gani mun dawo wa'azi muna tawa sai muka ga wasu soja ya haka sai na sure ce mi ya yi mana haka ya tare mu sai mun ka tsaya mun haka mu kallo ne ya diba haka direba ya hararai ya diba na ya diba na to ok go ku ji kalma go saboda ba mu ba da biya ba kuma gwamnatin ga tana kallo kuɗin gada direbobi kuka yi taba kattan ga godebe inda tara su kuka yi ai da yanzu kun yi express daga nan zuwa mina ko ba A zalumai malam akwai wani barawo na nan ko diyawa aka ce mai kayan faɗi kan min oh. diyawa aka ce mai kai ba ka da abinci da matanka sai haram haram ɗaya a abincinka ga nan ya samu gindin ita ya laɗe ya haye ka mota ya zaune a ta kaɗo mai haram haram haram haram haram haram ya yaye an jima ya yo gida ya ci da mata nai da haram gobe tun da sahe ya hito har dai an ta yau kasuwa duk ga mutane da kun ka gani wallahi suna cikin haɗari kuma sai Allah ya tambayi shugaban ƙasa ya ba da hujja mi dalili talakawa ke cikin wahala ma'aikatan ka na azabtar da su wallahi sai an yi mai tambaya duk da kuka gani sunan sai ai musu tambayoyi ku bar ganin suna biyo gode bai suna muna wayo wayo wayo wayo mu jaye amma suna kai wurin tambaya to in baka ba da naira nan ishirin ba waye san abin da zai faru da motar ka fasinjoji sun ka gane baka ba da naira ishirin ana cikin ɗin kayan su gobe suna shiga motar ka kenan ya zama lalura to za a biya ranar alkiyama yanzu ko kanun mutane ka ɗauko Najeriya in dai kana ba da wazo biya wuce ɗaya aka yi shi ga ce okay okay is okay ka gani ɗan sanda ka ce is okay ga bindigogi cikin but ne da kanun mutane ka ce is okay bi ma'ana ya yi daidai shi an ma'ana fa shi an ma'ana is okay because of wazobia how can it be okay oga na inda kari weapons in the back of his motor and then you are saying it's okay, it's right, no problem. Are you, you say no problem? Not the arm robber there. Now you they say it's no problem because you are inspector. Wuta. wallahi kuna cikin hadari wallahi. Allah ya shirye da mu Allah ya tsare. shine Allah subhanahu wa ta'ala yace wasaddun an sabilillahi Allah yace kuma yaƙi cikin waɗanga watanni masu alfarma bayan shi kun san mun muku magana akan juma'a wallahi ku bar wasa da addu'a din juma'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ranar juma'a akwai wata sa'a tana nan babu musulmin da zai roƙi Allah wata bukata a sa'an nan face Allah ya karbi addu'a ya biya mai bukatarsa malamai sun yi ta bincike a wace sa'a ce irin su buguyatul kulli muslim in ka samu hadisin abu musa ash'ari yana cewa sanda liman ke hudu ba a ta tsakiyar nan ya dakata ya zauna kan yayi hudu ba ta biyu lokacin nan ne sashen malamai suka ce hadisin da'ifi ne wasu malamai suka ce a lokacin nan kafin sallan juma'a ne da safe wasu malamai suka ce bayan juma'a wasu malamai suka ce bayan la'asar wasu malamai suka ce gadda gadda magariba Allahu a'alam kai dai ran juma'a ka ɓata juma'a da roƙon Allah ka ɓata yinin juma'a da roƙon Allah don ka yi muwafaƙa da wannan sa'a kaga ba ma bai saƙon Allah ba roƙon Allah ma za ka yi ta yi ibada don ka dace to a yi ni kenan to bayan a yi ni kuma Allah na karɓan addu'a idan rana idan alfijir ya yi kusan ketowa don haka ya ce wallaili والليل إذا يغشى إذا يسر ya والليل Allah ce ya يارن da dare idan yana kwasa kaya ya wuce. Abinda aka nufi kafin ke keto sa'an nan hadisi ya tabbata Allah yana saukowa ga sama ta duniya ya ku bayi masu addu'a ina masu neman na sadaki ina masu neman na cefane wa adda ciyo wa ke son lafiya wa ka bi gafara wa ke neman kaza Allah bi nafsihi yake magana don haka yasa ake son ka tashi lokacin nan ka yi addu'a ka yi fila. shi yasa ma ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ij'alu a salatikum bil-laili akhir salatikum bil-laili witra karshen sallan ku na dare ku sa wutiri wai don ka damu ka yi shafa'i da wutiri ba ka yi muwafaka da wannan lokaci lokaci ne na karɓar addu'a baya ga wannan akwai lokacin karɓar addu'a in rana tana fitowa ga ta nan tana sokowa gata nan tana ja don Allah bawan Allah yi addu'a mai daga ba ƙibla da da kai sama roƙi Allah tana cikin auqat lokutan karɓan addu'a ba shi kaɗai ba rana idan ta yi la'asar ana karɓan addu'an musulmi ruwan sama in suna sauka Allah na iko sai ka fito ka ɗora kallon ruwa kana ya mai jidda wannan ruwan ya mai kaza ya mai kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza wallahi za ka ga addu'anka ko da walau ba da hin sai ka ta biya daga Allah subhanahu wa jama'a ga kyauta Allah ya ba mu iri iri ibada ce muka ƙi ga shabab ga musulmi amma babu ƙarfin ibada istighfari a hadisi kowane yini ba a yahe ma ba abinda as sunna kai karanci saba'in astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kai saba'in ko kai ɗari a hadisi ba ɗariƙa ba ne wannan ba shi aka ce ma ɗariƙa ba sahabbai Allah shi ƙara yarda da su kowane yini suna zaunawa su ce la ilaha illallahu wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so ɗari annabi ya ce in ka faɗi wannan so ɗari an yahe ma zunubi ɗari an ba ka sadakan lada ɗari an yi ma alkawali in ka mutu ran nan ka mutu cikin amincin Allah kuma an yi ma alkawali duk abin da ka roƙa ran nan Allah zai baka zai karbi addu'anka an yi ma alkawali a ran nan shedan ba zai maka wasa da rayuwa ba an yi maka alkawali a ran nan ba mai kai ka lada sai wanda ya hiye da wada kai duk hadisai ne ga sunan sun yi muna gata na siyasa sun yi mana labarin APP da PDP ko wata abga labarin Islam labarin addini kana istighfar irin eh, ka ya ɓaci marmakon ka ce ihu ka ce Allahu Akbar Allah ya baka lada kuma ya kare ka ga abin da ka roka in abu ya baka shawa ka ce subhanallah what is that no subhanallah kalmomin ga turawa ka goge su ka yi aski irin na Islam ka yi sutura irin ta Islam ka sa 'ya'yanka a makaranta ka sa matanka a makaranta a koya musu tarbiyya hanya irin ta annabi muhammad shine Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin wannan aya alarama ya ce wa ma wasaddun an sabilillahi Allah ya ce yaƙi cikin irin waɗannan watanni saddun ne an sabilillah kange mutane ne daga hanyar Allah kuma kafirce ma alhorman watan ne ai wal harami kuma kore mutane ne daga masallaci mai alhorma wato don haka yace wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar inda Allah shine Allah subhanahu wataala yace fidda mutanen da a cikin hurumin makka ka tarwatsa su da yaƙi su yi dalilin watsewa akbaru inda Allah ya fi girman laifi a wurin Allah don ba a samu sukunin dawafi kenan wal fitnatu akbaru min al qatl Allah ya ce kai bari gaya maka wal fitnatu akbaru min al qatl mutum ya zama kahiri to ka mutu yahi da ka koma kahiri wallahi ƙara ka mutu wal fitnatu akbaru min al qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا جماعة كنت أبين دا الله يتي كوي أنيا دي توراوا كوي أنيا دي يهود دي نسارا ولا يزالون هر أبدا باس su gushe ba yuqatilunakum suna ta yaƙaku hatta yurdukum an dinikum kun gani George Bush ya zo yawo Najeriya ko da George Bush ya zo ya koma kaji za a yi daura Najeriya wagga da aka yi ɗalibai su su ƙaro ilimi baka ji an soke ta ba ka ji an yi daura bana da George Bush ya zo ka sake jin rediyon Kaduna in za a sanarwa wa'azi ka saba jin an karanta Ƙur'ani an soke irin sheri sheri da an ka kulla da George Bush ya zo baka ji haza ba ya ce za a soke hukuncin kisa da Allah ya ce a yi ko ba ku jiya ba to ba su gushe ba suna ta yaƙaku wai yanzu George Bush wai shi ya ce wai an gane Najeriya tana son ta zama matattara 'yan ta'adda don Allah kun taba jin an yi bambin ofishin Amerika na na Najeriya kun taba ji babu Amerikawa cikinmu suna yi mana tuwo kaji wanda musulmi sun ka kashe wai dai kaɗai a zauna lahiya ana son a haɗa gwamnati mu faɗa da musulmi shi yasa kaji yanzu kira amma da muka sawa a rediyon kaduna kafin ayi sanarwa haza an sa an soke ta kuma an ce wai demokradiyya akai demokradiyya hmm. sannu demokradiyya don haka ku tsaya ku ji magana guda wanda duk ya yarda da constitution ɗin Najeriya daidai yake wallahi ya kafirta kun yarda da shari'ar da aka yi area court da offer court da magistrate court number one court number two court number three court number four har zuwa high uh, court of appeal har zuwa supreme court antony general general custom sojoji manya 'yan majalisa 'yan dokar ƙasa kun ka yadda dokokin nan da suke kafawa halal ne daidai suke wallahi kun kafirta kaɗa dole ka yadda da cewa dokokin nan ba su da kyau ko da kai kai ma ji ne dole ka yadda dokar gaba dokar kwarai ta ba dokar Allah a ta kwarai ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ومن يكفر بالطاغوت وند يكافر تيما طاغوت ويؤمن بالله يغزغة الله فقد استمسك بالعروة الوثقى ya yi riko da igiya mai karfin da ba ta tsakewa ita ce kalman shahada la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah saboda haka ya ku bayin Allah ku samu tafsirin Sheikh Nasiru Sa'abi Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya yadda da cewa kana iya aiki ko turawa irin magistrate court irin eh, supreme court kana aiki da constitution in ka yadda da bai da kyau ka yadda da ka kudurta bata dokar da ba ta Allah ba ka yadda da kafirci ce amma lalura ta sa kai shari'an nan ba da doka Allah ba to shi ake kiran shi al-kufr dun al fassara wa man lam yahkun kenan wa man lam yahkun bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun saboda haka a fasara Abdullahi bin Abbas ba a ce ma alƙalai masu kotuttuka na turawa musulmai waɗanda sun ka yadda da kotu ba ta ƙwaraita ba shari'a ta banza ce shari'a Allah a shari'a ba a ce musu kafirai ba a karanta musu ayaga domin me abinda sun kai ana kira ne alkufur dunal alkufur kafircin da bai kafirta wanda yayi saboda haka ko da sun shari'a in dai sun in iyadi akan bata da kyau albutulaniha su bata ta ba za ka iya kafirta su ba na biyu ومن لم يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون نأكو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هذا لما كما لا يندكك أكنسا وإخراج والفتنة أكبر من القتل من جوانا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استدعوا من جوانا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جميل wallahi kada ka yadda saboda siyasa ka ka siyasa gada ta wuce da yawa sun yarda. hadda malamai akwai waɗanda an ce sun yarda. saboda sun yi amfani da ayoyin Allah ba inda Allah ya ce a aza su ba sun haramta abin da Allah ya halata sun halata abin da Allah ya haramta an tura wasu sun je umara su yo addu'a Allah ya da musulmi a makka kuma su yo makahiri addu'a ya kada musulmi a makka oh to wallahi wasu siyasan nan tasa sun yi ridda sai dai a sake kalmar shahada an zama sabbin musulmi tsohin zunubai kuma na nan aje shine Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi ko ta siyasa ko ta neman abincin da ka ci ko ta neman galihu ko kariya ofis ɗinka ko wani abu na al'ada ka yi aikin kafirci kai ridda an ce an riddatu kufurul muslim abin da ake ce ridda musulmi ya yi aikin kafirci fayamut sai ya mutu a cikin watsi da ridda ga addininsa huwa kafirin yana kan riddan nan bai tuba ba yana kan kafirci fa ulaika ashabun nar wa'annan sune yan wuta hum fiha khalidun fi dunya wal Allah ya bata ayyukan su gaba ɗaya duniya da alkiyama fala nuqimu lahum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna kuma yace wa'annan sune yan wuta suna ababen kaddara ma dawama ciki Allah ya kare mu da ridda me gaba mun ji wannan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir to jama'a kun ga wani abu wanda yake kawo barazana ga mutuncin matasa a yau da yawa matasa hanya da suka ɗauko yau hanya shaye-shaye yana da wahala mutum ya fashi da makami bai sha maye ba yana da wuya mutum shi gungume ya dace musulmi ya dace kahiran ya kwashe dukiyar mutane ya rauna na talakawa ba tare da ya sha maye ba to a nan don Allah gwamnatin Najeriya don Allah shari'an musulunci da musulmi ke son a yi musu kuna ta rikici da mu a kanta don Allah cikin ƙa'ida shari'ar musulunci babu haɗa da giya cikin shari'an musulunci babu haɗa da wiwi cikin shari'ar musulunci babu haɗa da koken cikin shari'ar musulunci babu haɗa da sata cikin shari'an musulunci babu haɗa da karuwanci to ku tsaya mu yi tambaya ba a yadda a yi shari'a ba to yaƙi da barayi da aka yi yanzu da 'yan fashi na mina operation fire for fire for what ba ku goyi bayan a yi shari'a musulunci ba shari'a musulunci ga kuma an kawa ta don ta yi hada da miyagun ɗaya don ta ba mai haƙe haƙensa don a ba da amana ga masu ita kuna faɗa da shari'ar musulunci kun zo kun kawo wai operation fire for fire for what purpose for what reason because of what ku tambaya ku ji duk barawan da aka saga in ya ƙare shegantaka ta in akwai karuwai ɗakin ta yaka kwana in ba su da mafaka gidajen karuwai abin na sauƙi kun ce a rusa shari'an karuwan nan ai suke ɓoyon ɓarayi kuma nan suke samu suna sai da kayan maye har ana zuwa ana yanka mutane ana babbaka gidajen mutane saboda kamu muna mamaki muga ana faɗa da shari'ar musulunci jihar da duka shari'ar musulunci ka ba asanta ba a yin project project cikinta don kar ta ci gaba duk gwamnan da an ka gani da ruhin addini an sa kafa wando guda da shi ba a yi mai ayyuka don dai kada ya ɗaukaka saboda islam ɗin nan ba a son shari'a kawai amma kuma ku zo kuna wai operation fire for fire for what fire for fire ba wai fire for fire ba fire for fires fire for fires don ba fire duniya ɗaya ba akwai fire alƙiyama ita ababba kuma Najeriya ba za su zama cikin natsuwa ba sai an wa Allah abin da yake so sannan Allah ya zaunar da Najeriya cikin natsuwa in dai kudin fetur ne ba naira talatin da hudu ba ko sittin an hakai arziki ba zai wadatu ba sai an yadda an ba masu haƙe haƙensu an ba islam rinjaye da haƙe don amana ta tsaya ga masu ita sannan abubuwa za su yi kyau ba yajin aiki za a yi ba komi za a yi in dai ana ta'addanci a cikin ƙasa kwanciya hankali ba zai zo ba ƙasashen waje ba za su zo da kamfunna ba ba za su buɗe hannun jari ba tun da me ba mu siffantu da ɗabi'un mutanen kirki ba to Allah ka shiryar da mu mu zama mutanen kirki na yas'alunaka 'anil khamri wal maisir saboda ka suna maka tambaya labarin giya da caca me afatawa akan ta ul fi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas to ka ba su amsa ka gaya musu gaskiya matsalar giya akwai zunubi babba a cikin giya wa manafi olenas akwai wani abin amfani ga mutane duk an kai tata an ka riba to suna ganin awa sun samu wani abu amma ba nan take ba ai wa ismuhuma akbaru min naf'ihima Allah yace zunubin da a cikin giya da tata akbaru min naf'ihima ya fi girma ai bisa ga amfanin da ake iya samu a ciki hadarin da a ciki yayi yawa da an mutum ya sha hankali ne ya gushe ko ofis zai je bai san abin da yake yi ba zai rubuta abin da zai bombin najeriya bai san ya rubuta ba shi yasa da yawa 'yan giya ko mace ka ba su aure zaman zina ɗai na su kai don da ya sha giya zai na sake yake sau ɗari indiyon kaga ya sake ta saki ɗari kuma ya ce mata indiyon. kuma in ya sake sai ya dawo da abitai da yawa matan da ke auren yan giya auren su ya kare da dadewa ba saki uku ba saki ya kai tara shi yasa kar ka yaka ka ba ɗan giya kar ka yaka ka ba ɗan caca saboda rikicewa zai yi ba ku ga wani da ya tai caca an ka tanye shi ba ya zo iske tumaki cikin wani wata kwakwance ya ce aina ne kun huta ku ba ku caca kaga ya rikici Allah ya sauƙaƙe sauraka in ƴaƴanka ga sun ɗau hanyar san shaƙa shalisho ko wiwi ko ƙwaya ko giya ka yi ƙoƙari ka ɗau matakin tarbiyyar yaranka hanya ce da ba su yi ma amfani a duniya ba za su taimaka ma ba addinin su zai lalace ƙima su za ta lalace matsala ƙarshe ta zo su zama awa mahaukata aure in sun ka yi su yi ta sakin mata a maye suna zina da su ba su gane ba saboda haka ake kiran giya ko maye umul haba'is saboda in mutum na shan giya ko wiwi ko kwaya ko yana abin nan koken yana shaƙa koken ko yana shaƙa shalisho karshe ya aikata abin da zai iya ɓata mutuncin rayuwarsa duk gaba ɗaya Allah ya kiyaye na wa yasalunaka kama za kuwa. Allah rama ga wani ayari kuma sun sake zuwa da fatawa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya kawo su suna tambaya ma za yunfiqun bayan wancan bayani in Allah ya bada arziki generally wane ya kamata a fara tsayawa gare kafin yan uwan qulil afwa kace in Allah ya baka arziki to iyalin ka su fara ci mai kyau ka daina kokarin tara kuɗi gidanka tallan gidanka dugun dugun kana nan kana ta kokarin tara dukiya ka yi ƙoƙari iyalinka su yi sutura ƙwarai iyalinka su ci abinci mai kyau shi a fassara afuwa ulil afuwa ɗan abin da ya rage na lalura wajibi sannan a taimaka ma sauran jama'a da suke a uwa duniya na kadhalika yubayyinu Allahu lakum nasi la'allakum tadhakkarun shine Allah yace haka dai Allah yake bayyana muku ayoyinsa one after the other daki daki don ku yi tunani ku samu sukuni imani fi dunya wal akhirah ku yi tunani duniya da lahira ku don ku samu amfani fi dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama to wasu kuma su zo suna ma tambaya marayu fa wani irin lalura ya kamata a yi na abin nan marayu me haƙe mu da suna ul islahul lahum khayyar ma'aiki Allah ka ce ka in Allah ya sa kuna da marayu a unguwanku ba abin da yake haƙƙin kafa ce islahi ka yi zama na alheri da su ka taimaka musu ka girmama su ka yi musu alheri kar ka yi da zalunce su na biyu wa in tukhaliduhum fa ikwanukum ji Allah ya ce kuma in za ka haɗa tallenka da nasu tukunyanka da nasu kwanan su da naka ku ci tare babu laifi haɗa hannu da hannu ku ci babu laifi in ji Allah ko na kasuwanci ku yi jarinka da nasu ku yi sana'a tare kowa na samun riba babu laifi in ji Allah. Wallahu ya alamul mufsi da minal musulun. Marayu dai aka baka in ka laɓe ga sabara ka barewa Allah ya sani. Ya san mai kyautatawa daga mai ɓanna. Ya san wanda ke cuɗanya da dukiya marayu ta hanyar adalci ya kuma san alzalim. walau sha Allahu la'anatakum Allah azizun hakim Allah rama da Allah ya ga dama duk zalunci da kuke ba na marayu kawai ba da ya kama ku ya azabtar da ku akan abin da kuke yi amma Allah mabuwayi ne mai hikima yana sa ku kuna tuba shi na yahe maku yana jidda hukunce-hukunce don ku gyara imanin ku ku samu gafara Allah. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adha. To da yawa alaran ma mutane suna kuskure suna saduwa da matansu suna haila. Wani sai ya kare sai ya gane haila take yayi jima'i da ita tana haila. Wani kuma ya kasa juriya saboda karancin imani ya sadu da ita tana haila. Sai ya tashi ɗaya ya wanka ya ɗora istighfari. To akwai kafara. in mutum ya yi jima'i da matarsa tana haila ya gane tana haila ya sadu da ita ya yi istighfari akwai kafara aurenka bai lalace ba amma sai ka yi kafara da sadaka na dinari ɗaya a dirhami ɗaya a eh, dinari ɗaya rubu dinari shine aƙallu sadaka fi ko to za ka ba da dinari ɗaya za ka ɗauke shi ka bayar sadaka Ah, ina tsammanin rubu'u dinar ya kai nawa domin sa zakka bana dubu ɗari ne da goma sha biyu da ɗari bakwai kila da talatin kenan ya zama dubu ɗaya da ɗari hudu to kashe dubu ɗaya da ɗari hudu sau hudu nawa kenan dubu biyar da eh? biyu ya zama dubu biyar da nawa da ɗari biyu da ɗari shida ko wanga ana lama ba kuɗi don haka bai iya lisahin kuɗi ba dubu ɗaya da nawa dubu biyar da ɗari shida in ka yi jima'i da matanka tana haila sai ka gane tana haila ka sadu da ita ko ko wani abu ya sade ka sadu da ita ka gano tana haila za ka cire kuɗi dubu biyar da ɗari shida ka yi sadaka wannan shi ne ka fara laifin jima'i da matanka tana haila da ka aikata in baka bayar ba ka ba da su ranar tashin alkiyama Allah ya san wanda zai ya ɗebe su a jikinka na biyu saduwa da mace tana haila Allah dai ya ce a gaya maka hailan nan aza ul hiya huwa aza ce ƙazanta ne cuta ne likitanci ne Allah ke yi ma mata saboda mahaifa da ke ga jikinsu to likitanci ne yake masu hailan da ka gani shi yasa take da wari shi yasa take baki ana musu likitanci ne saboda 'ya'ya da suke samu ko ko saboda wani abu nasirin Allah da ya a cikin gangan jikinsu kar ka yadda ka sadu da matanka tana haila da gangan saboda cuta ne kana iya ɗaukar ciyon ƙanjamau kana iya ɗaukar wani nau'in rashin lafiyan da bai da magani saboda ka Allah ya ce اعتزلوا النساء في فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن alhaji inda mai koko alhaji dan bauchi shugabannin suleja na ƙungiya. wannan ne abin da ya sauƙaƙa a gare ni na so in yi karatun da tsawo amma kuma na kasa abin da muka yi allah ya sa masa albarka Allah ya sanan mana da mu da shugabanninmu na Najeriya Allah ya shiryar da mu Allah ya mai da mu mutanen kirki Allah ya mu zama mutanen kirki wanda ya alkawali a siyasa Allah ya sa in ta miƙe Allah ya sa ya cika alkawalin da ya yi wanda ya yi alkawali sai ta lankwashe Allah ya bashi hakuri Allah ya sa lankwashe wacce mafi alhairi a kansa ya Allah ka sama wannan auren abdullahi albarka Allah ka sama auren nan albarka waɗanda suka ba mu masauki suka yi mana liyafa Allah ka yi musu masauki a cikin gidan aljanna sarkin zazzauna sulaita Allah subhanahu wa ta'ala malam malam Allah ka zauna da shi lafiya ya Allah ka saka masa da alhairi Allah ka ƙara masa haƙuri Allah ka ɗayyaba zuri'ansa mutanen garin Suleja Allah ya ƙara ɗaukaka garinku Allah ya ƙara ɗaukaka garinku Allah ya sa garinku ya yi Abuja ma gaba ɗaya Allah ya ɗaukaka Niger State Allah ya ɗaukaka Nigeria Allah ya ɗaukaka ƙasashen musulmi Allah ya tarwatse ƙasashen anna masu wa musulunci zagon ƙasa Allah ka shiryar da musulmi akan abin da kake so kake yadda Allah ka shiryar da ciyamominmu da an ka zaɓa ga aikin ƙwarai ka karkatar da zukatansu ga abin da kake so kake yarda Allah ka shiryar da gwamnoninmu Allah ka shiryar da shugabannin ƙasarmu Allah ya sa Obasanjo ya musulunta Allah ya sa Obasanjo ya musulunta Allah ya sa Obasanjo ya musulunta Allah ka mai da shi musulmi Allah ka sa ya tuba Allah ka shirye shi Allah ka sa ya zama alaramma Allah ya sa ya zama mai wa'azi Allah ya sa ya tuba duk kahiran nan Allah ya musuluntar da su Allah ya sa Najeriya ta koma ƙasar musulmai ga baki ɗaya Allah shi tarwatsa constitution Allah ya tarwatsa penal code Allah ya tarwatsa kahirai Allah ya tabbatar da Islam da imani subhanallahi walhamdulillah wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh faddal saboda wai bangon kafin malai amsa mana tambaya muna son ainihin ango zai zai ce wani abu amma kafin angon malam bauchi zai zai sanar da wani sako malam bauchi bismillah uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu uh, sakon da <clears throat> nake son gabatar zuwa ga yan musulmi kuma sako ne zuwa ga malam wanda ya karatu yanzu shine dattijon nan da aka san shi da goyon bayan kungiyar izala da kuma taimaka mata wajen kusan shekara ashirin kenan a nan garin suleja shine alhaji suleiman yaro da gari ya aiko sako cewa ya so ya zo wajen wannan wa'azi amma bai da lafiyan kafa kuma a gaida malam sako na biyu wanda yake ba wai shi ya aiko ba amma wannan namu ne